rahim Aljannar Aminatu. Babi na bakwai. Ransa ya kara ɓaci ganin ba ta ce komai ba sai kallon sa da take wani mugun kallo ya watsa mata ya ci ke lafiya kika tsare ni da ido je ki je ki abin da aka saki san ba ta ji ba ta ko iftawa ba ta yi wajen sa ransa ya kara baci zaburaye zai zabka mata mari umma ta riƙe kar ka bugi ta amma ka san ƙauyawa da jahilci haka suke idan sun shigo birni. sai a lokacin da sai ta saita ta sosai. Maganar Umma ta sosa mata rai. Ta ɗago jajayen ido ta kalle ta, ta wuce sa ɗas Ko waigensa ba ta yi ba, shuka fada faɗa ya shiga yana mitar sai ta bar gida. Da ƙyar Umma ta lallaɓe sa, ta san za a rina abin da Abba ya tsana bai wuce kyaliya ba. Samiha zuciyarsa zuciyarta cike da farin ciki, wani irin sanyi ne ya lulluɓe ta, sai murmushi take yi. Ta san Abba ba zai so wata mace ba bayan ta. Da gyara kwanciya ta shiga zuba masa shagwaɓa suna zuba soyayya. Haka Amina ta da ɗauke da cire. Yadda take tafiya kaɗai ke ba su takaici. Ya ce ke da sauri ta ɗago manyan idanuwanta da suka yalwaci da gashin ido zara-zara. Ta watsa mai su. Ya ce gyara tafiyar ke. Wani miyau ta mai ɗaci da ƙyar da ce haka tafiyata take. Ya nuna ta da yatsa. Haka ke tafiya kamar ba cikakkiyar mutum ba. Da sauri ta kalle su ta ne mai ta dire-dire din ta wuce. Can gadin ta nufa ta je ta zauna tana kallon korayen ganyayyaki. Tun daga nesa yake hangen da shigowarsa gate ɗin gidan, kansa ɗaure da bandit Ya shigo mai gadi mamakin ganin ganinsa aka ya shigo shi yana kallon Amadi. Ɗazun ya babu wannan ciwon, to ko hatsari ya yi. Wuce sai ya yi maimakon ya shiga cikin gidan dare Wucewa ya tana zaune tana kallon gefe ɗaya. Ya zauna gefen da ta jiyo tana ganin sai kawai ta yi murmushi. Me yasa yake bibiyar rayuwarta? Murmushin ta burge sai ya yi masa kyau sosai sai dai ya hango damuwa a ƙwayar ta Cikin shauƙin soyayyarta, kin ga na biyo ki ko? Na ga kin zo duba ni kin tafi ba tare da kin tsaya mun yi magana cikakkiya ba. Ba ta ce komai ba, ta sun sunkuyar da kanta. Kawai ta ci gaba da wasa da ƙafafunta. Tun daga nesa Fadila ke kallon Samiha wanda suke da fitar da yayi Abba. Suna mamakin su waye a gadin. Fadila ta ce lallai yarinyar nan yau za ki rashin mutunci wato namiji ta gayyato mana cikin gida ko tabɗija yau za ta ci mugun duka. Tana jin tahowarsu ta san takunsu duk da ba ta ganin su ta san akwai masu tahowa wani miyau ta haɗiye tun daga kololuwar nesa take jin ƙamshin turaren ta dube sa ke tashi shi ne umarnin da ta bashi ya ce saboda mene bai rufe baki bai ji an tafka Amina mari tana ɗagowa ta dafe kwancin da da ce ta dube sa ne. ka ce ka ga 'yar ƙauye kalar ka, ka biyo ta gida, to ba a nan gidan ba zo ka wuce ka fita mana a gida. bada dakatar da ita ya miƙa masa hannu suka gaisa Dan ya san shi saboda Mahmud kallon Farida kawai Ahmad ya bar wajen ya fice cike da takaici. Amina ta miƙe tana yi wa Farida wani kallo wanda ta ji tana na yi mata ɗarɗar. A karo na farko ta ji tana tsinka ta ruga da gudu tana kuka bai daka mata tsawa. Ta tsaya ta jiyo daidai na Samiha to wani kwantar da kai kafaɗarsa. Tana yi wa Amina wani kallo wanda sam ita bata ma fahimce ta ba. Sai hawaye da wanke mata ido tana barin wajen ta da ta koma gadon garuwa da shige cikin flowers ta kwanta. Samiha ta shagwabe fuska kamar za ta yi kuka da ce Habibtu ba na son ganin wannan yarinya. gani nake kamar son ka take yi wace min kai za ta yi ni dai kada ka so ta wani kallo ya yi wa Samiha mai cike da mamaki ta yaya zan so wannan ƙazamar yarinyar jahila ba ƙauyiya mara asali wadda ta taso a daji cikin jahilci ki daina haɗa ni da ita kar ki sa raina ya ɓace murmushin jin daɗi Samiya ta yi ta kwantar da kanta a gafaɗarsa Fadila na ta na waya suna hirarrakin su duk abin da abu ya faɗa a kunnen Amina ya faɗa wanda ta wanda take makarar cikin flowers tana sauraron su sosai zuciyar da da soso babu wanda ya taɓa yi mata irin wannan cin zarafin sai shi amma za ta ƙarasa zuwa lokacin da za ta fince takaicinta a kansa girmawar abu suka gani Samiha da Fadila suka yi tsalle suka yi gefe suka rungume juna suna faɗin ƙadangare zaki Abba ya riko hannun Samiha muje ciki Fadila har sun bar wajen ta biyo su da gudu suka nufi cikin gida tare bin bayan sami Amina ta yi suna zaune kofar shiga ta koma siffar ta mamaki ne ya kashe Abba yana karo mata kallo mai cike da tsana ke biyo ni ke biyo mu kika yi ba na ce ba na son ganin ki ba irin da ya ji ko da sai kawai da sha gabansu ta yi ciki a abinta. A falo Umma ce zaune suna iya hira da Farida. Amina ta shigo ta wuce. yawa Amina a shiga a yi harama abincin dare, a shirya tebur. Amina ta da kai kai kawai ta kawai Amina ta gyaɗa mata kai ta wuce a zuciya. Abba ya shigo. Umma yarinyar nan za ta bar gidan nan ban ga dalilin da zai sa ta rinka yin abu kamar wata basarakiya ba, ga shegen rainin tsiya. Umma ta yi murmushi Ta ce ni na san za a yi haka. Ka yi haƙuri na bada ciki da sabuwar mai aiki. Da an kawo ta wadda ta kawo ta za ta tafi. Fadila ta karɓe zancen. Ga shahar soyayya ta iya Umma ce muka ganta a gadon da saurayinta. Wannan kauyen Ahmad na gidan Umma 'yar gudi. Jifa Umma ta yi da wayarta ta ce min kika ce Fadila? Nan Fadila ta kwashe komai da faɗa wa Umma. Zuciyar Umma ta fasa tana kokarin kiran Hajiya 'yar gudi. Abba ya dakatar da ita. Na san kira zaki yi. Kada a kira tunda da bamu da tabbas akan hakan. kuma shi ma Baƙauye ne, ƙila ya san ta. Umma na masifar jin maganar Abba kan ya sa ta fasa, amma zuciya na na ƙudurce da niyyar da sai haka suka zazzauna a falon suka soma kallo. Umma gaba ɗaya hankalinta a tashe yake. Da Amadu ya saita natsuwarsa, saba yadda zuciyarsa ke fasa dole ne sai ya rawa Amina marin da aka yi mata. Jin sautin marin yake yi har cikin kwakwalwarsa lokaci yayi da zai waye don ya ƙulla alaka ɗaya daga cikin ‘yan matan gida. ɗan maliki ko don ɗaukar fansan wulaƙancin da suke wa talaka da ƙauyawa. Zama ya gefen gado ta yaya ya kan hakan bayan zuciyarsa kushi take da soyayyar Amina wanda a yanzu ita ce jinin da ke yawo a jijiyoyin jikinsa. Hakika Amina abin tausayi ce kuma rayuwarta cike take da abubuwan al'ajabi da almara wanda ko rantsuwa yayi ba zai yi kafara ba. Aljanu ke shafe ta zai kuma raba ta da su. Mahmud ya turo kofar fuskar a sake ya ce, ya dai mutumin naga. daga ina kake, kana ta tunani har na shigo baka sani ba, ko ka fada lambun soyayyan ne. Gauron numfashi ya ja ya dubi Muhammad, idanuwansa jajir kamar tarugu ya ce, matso kusa ina neman taimakon please, zan faɗa maka wani abu. Amma daga ni sai kai, mamu ne nemo waje ya zauna ya ce ina sauraron ka. Sautin amon da ya ji a kunnuwansa tana gargaɗinsa akan kada ya sanar da kowa da ita ƙadangaruwa ce, idan ya ƙi zai zai rasa ransa, shi ma dalili ne ya ji gumi ne ya wanke fuskarta ta ke faɗa zurfin tunani. Daga bisani ya ba shi labarin mai aikin gidan ɗan Maliki yake so. da ya shiru yana tunani daga bisani ya ce amma ta yaya za ka ƙulla amma ta yaya zaka kulla alaka soyayya da mai aikin gidan dan Maliki bayan ka san yadda muke da su. Damuwa fal fuskar Ahmad ya ce wannan ba matsala ba ce matsala ta ɗaya ita ce yana so rama Amina marin da Abba yi mata amma ba ta hanyar mari ba ta wata hanyar daban. Mahmud ya murmushi ya fahimci idon Ahmad sun rufe. Lallashin shi ya kwantar masa da hankali, sannan ya nuna masa akwai hanyoyi da dama da hakan zai faru. Yanzu dai ya shirya za su je batun Abba ya bada kuɗi su je su yi sayi kayayyakin sawa. Ahmad ya jinjina kai kawai hankalinsa na wajen Amina. Ana kiraye-kirayen sallar magariba ta karasa ayyukan da aka sata. ta. fito ciki ko har da girki wanda tun da aka nuna mata ta haddace yadda ake yi. Ya fito sashen ya karo da ita, ta dube su ta kawo da kanta ta ta gifta ta wuce bai ko kalli sashen da take ba sai ma sauri da ke yana gyara zaman links ɗinsa tana shiga ɗaki ta durƙushe ta fashe da kuka dole za ta haɗa kayanta ta bar gidan nan ba za ta ɗauki wannan wulaƙanci da ta zo can ba waye zai taimaka mata take Ahmad ya faɗo mata ta limshe ido Ahmad shine mutum na farko a rayuwarta da yake son ta, yake ƙaunarta duk da irin hatsarin da ƙaunarta ta jefa fasa ciki a ajiyar zuciya ta sauke tana son ganin sa tana son magana da shi ta san zai fahimce ta zai kuma taimaka mata. Shiga toilet ta yi ta ɗauro alwala dafto fito ta sa hijab ta dawo da sallah. da ke kwana mata kira san ba ta ji ba, ta yi nisa cikin tunani, gaba ɗaya ta kasa kau da kanta daga tunanin kyakkyawar fuskarsa, sai dai ba ya fari da ta faɗo ɗakin cikin tsawa da ce, Ke Halan ba ki ji ana kiran ki ba ne ko? Kina nan kina gida don ce ko? Amina ta yi mata wani kallo cikin gashashshiyar murya. Ta ce ni fa Baba gidajiya ba ce, ka kunnen Farida. Ai ku ta shigo ta wanke da mari gefe da gefe. Ki yar kin isa ki fada min magana ki zage ni? Idan ke Baba gidajiya ba ce waye ba gidaja? Amina ta riƙe kumatunta, Farida ta jawo ta ƙi har gaban dainin. Umma ta karbi ruwan sanyi sosai, abincin ya yi mata daɗi shi ko abu mamakin yadda ya kamata ta iya sarrafa abinci yake. Ki lafiya me ya faru? an bana tambaya ya tsire su da Farida, ta faɗa masa yadda suka yi bai ce komai bai tashi ya bar wajen. Samiha ta miƙe ta bayan bayansa. Umma ta yi wa Amina faɗa ta juya ta tafi ɗakinta. Tana shiga ta rikiɗa ta koma ruwa. ta fito daga ɗakin. sufari Farida ta shige cikin labule ta maƙe, sai huci take yi tana zaro ido waje, idanuwanta sun canza launi zuwa ja, saɓanin kodayaushe da suke rikiɗa da suke rikiɗewa kore. Cikin dare ta faɗo tim daga cikin labule. Yadda abu ya faɗo ba ƙaramar razana su ba. Da sauri Fadila ce jikin gado da sa a side da ta kunna. Wata irin razana sai ganin ƙatuwar garuwa tana mata wani kallo mai kama da harara. Farida ta ce ke lafiya? Ka kunna mana wuta. Da harshen ta ya ɗaure. Ganin abin da ta gani tamkar ta matuƙar razana. Tsalle ta daka. Ta yi jikin bangon ɗakin, tana fuskantar su zaro dogon harshenta. Ihu dukan suka yi, amma babu mai jin su. Sakamakon Amina da ta ɗauki ƙarar ɗakin daga bindinta, ta yi ta kai koma sharɓeɓe. Ya yi kan gadon su rintse idan suka yi, har Samiha wadda tuni ta gama sadaukarwa da mutuwa wannan. Buɗe baki ta yi ta shiga amma ƙananan ƙadangaru, wanda suka watsu a ɗakin suka yi kan Sakatar ɗakin ta datse ta yi girgiza, ta ɓace. sai ƙananan ƙadangaren nan take hasken ɗakin ya ɗauke. Komawa komawa kamanninta ta yi ta tsaya ta rungume hannu a cikin bango ba su ganin ta, amma suna ganin inuwar mutum a tsaye. Kuka suke dukan suna neman taimako cike da firgici. Yadda Abba ne yayi Abba ne ya fito daga sashen ya nufi shiga ya nufi shiga kicin har ya wuce ya dawo ya kalli kofar ɗakin su Samiha. Ya girgiza kai ya kalli agogo karfe ɗaya da wani abu na dare amma saboda shashanci suke faman ibace-ibace duk da bayi da tabbacin daga wajen su ne. Ya wuce cikin sauri ta fito daga ɗakin ta ga ya yayyo kanta. daga ga abu ta kasa cikin sauri ta juya ya daga labule bai ga komai ba kuma kamar ɗakin Amina abin ya shiga. har ya je ƙofar ɗakin ya fasa ya matsa fuska ya wuce rigargen fitowa suka yi daga ɗakin sa a wahalce karo suka yi da yaya abba kai lafiya me haka da wannan daren ku fito kuna mutane ihu wani irin iskanci ne wannan dukkan su nan barbashi suke yi suna nuna ɗakin su duk a suke sun kasa magana sai nuna ɗakin suke yi cikin ƙusa da 'yar tsawa ce cikin haɗari me hakan ne ya Fadila shaka take mamaki ya kashe sa. Yana nana ciki fitsari kika yi ko mene? Sai ta kalli kanta kawai ta fashe da kuka. Ta durƙushe a wajen. Ta durƙushe a ƙasa cikin kuka take faɗin ya Abba wallahi wahalar da mu wahalar da muka gani ko kashi aka ce mutum ya yi kar ka ga laifinsa. Ya Abba ba za mu ƙara kwana cikin wannan ɗakin ba don mun shiga masifa kala kala yau. Ya Abba akwai babbar matsala a cikin gidan nan. Samiha jikin da sai ɓari yake ya ƙarasa gabanta Ya durƙusa ya riƙe kafaɗarta. kandan ta kwandon kwandon, Habibti. Faɗa min me yake faruwa. Sai kawai ta fashe masa da kuka. Ta faɗa a jikinsa ya shiga jijjiga bayanta. Duk da dai bai saki jiki da rungumar da ta yi masa ba. Amina jikin labule ta riƙe da kalar labulen gidan. manni amanni da ta ga ido. Ta yi ido da ido huɗu da ita. Ta sandara ihu tana nuna jikin labule. abu ya juya da sauri. bai ga komai ba. Ya ce "ke mai kika gani menene bakin ta na rawa ta ce kadangaruwa Ya kalli wajen ya kalli ɗakin da aka ce na Amina ne. Ya maimaita kadangaruwa Kai bana na son iskanci ku faɗa min gaskiya. Nan fa nan ta sa da kwashe abin da ya faru tana cikin faɗa masa. Umma ta fito jin hayaniya a tsorace. su ta saki ajiyar zuciya don duk ta yi tunanin marayi ne. Ta kai idonta tana kallon su ɗaya bayan ɗaya cikin firgici ta ce ko kuma menene haka?" Nan fa da ta fashe da kuka ta mu faɗa mata. ta ɗora da Umma akwai matsala a cikin gidan nan. Umma wallahi akwai wani al'amari wanda ya zo gare mu ko aka yi mana. dan Umma ta sake numfashi ta ce za mu je in samu ko gobe a kan maganar don ba zan ɗauki wannan wulaƙanci da iskancin ba. Nan na san daga inda yake. Fadila ta share hawaye tabbas zarginki haka ne Umma dan jiya Al'amadi ya zo gidan nan. Umma gaskiya a san me za a yi. Tana gama faɗin haka ta miƙe ta suka bayan bayanta. Umma kaiwa da komowa ta yi ta shiga yi. Shi ya Abba waje ya ma ya zauna cike yake da mamakin abin da yaran suka faɗa. hanya matsalar da ke faruwa da su ba da alaƙa da yarinyar nan da ta shigo rayuwarsu wanda ba a san wace ce ita ba. Take shi ta bashi tabbacin haka. Sannan ya sa ransa da rantsi sai ya kama wanda ke yin wannan abin. Idan ma dabar ne ko tsafi.